Sannu da fama gwamna ka zaɓo wanda ke tausan mu. Kwamishinan mu na gwamna Malik Gajam Lamido. kwan bauna mai bangoro Abdul Gajam Gusau Lamido. Sannu da fama gwamna. Toron giwa mai Abdul Malik Gajam Lamido. Malik ka zama rimin kira itace iccen adon gari lamido sabon kwamashi da muna gwamna aljanna mai masauya abdullami da ka zamo tauraro kwamashi da muna gwamna abdulmalik jamlamido 080 15 61. tare da Sanusi Aliyu Gadanga Gusau. Mm, sannu da fama gamna ka zaba wanda ke tausan mu. Mm, kwamishinan mu na gamna Abdul Malik Gadam Lamido. Sannu abu mabuwayan sarki Allah ka taimake mu ka ba mu mu. Sanne da fama gwamna. Kariyar ka muke nema rabbi kar ka bar mu a zalunce mu. Malik Jamlamido. Ba mu kariya ya Allah ka agaje mu ka gafarce mu. Sabon kwamishinan mu na gwamna. Taimakon kaɗai muka nema ya rabbi kai ka san ka jin tausan mu. Zamfara hamdulillah. gwamna. ga annabi nan annabi dan abin kaunar mu sanni da fama gwamna annabi da abdu dan amina allah ka baka doce ita mu abdul malik jamlami do ka kara luka talati allah ga dan amina abin kaunar mu sabon kwamishinan mu na gwamna allah samu cikin ceton shi muhammadu rasulullahi sanni da fama gwamna ka zabo wanda ke tausan mu kwamishinan mu na gwamna abdulmalik jamlamido abdulmalik jamlamido gwarzon mu malamin addini sanni da fama gwamna mutunan allah ne lami da malami masanin addini abdulmalik jamlamido lami da bai bidar bokaye ya samu tarbiyyar addini sabon kwamishinan mu na kiɗan mata tun san zuciya ka baka ganin laifin shi. Sanne da fama gwamna ka zabo wanda ke tausan mu. Kwamishinan mana gwamna Abdul Malik Jamlamido. Babban kwamishinan mu gwane mu gwarzan mu wanda Allah ya ba. Sanne da fama gwamna. Abdul Malik da kowa ya bi kaza ya ci riba. Abdul Malik Jamlamido. ido gajan matashin dattijan mu rike amana wadda ka saba sabon kwamishinan mu na gwamna an zaba malamin addini na je mutane suna yaba shi sannu da fama gwamna ka zaba wanda ke tausan mu masu kallon mu da sauraron mu kamar da kuke ji muna tare da siyasan zamfara kai mata komai ka zan uwa uwata ga ka ubanta honorable abdul malik abubakar gajam kuma kwamishinan budget and planning kuma kamar da kuke gani matasa ne zakakurai wayanda suka ga dacewar su zo wannan asibiti ta jan hospital da ke gusau don ba da wannan tallafi na abinci amma hausawa na cewa waka ga bakin mai tafi daɗi eh, mai girma sakatare gashi kun ziyarci wannan asibiti shin ko menene dalilin zuwan ku a wannan ranar sallah kusan kowa na ce yana hidimar sallah amma ku kuka zaɓi cewa ku zo wannan asibiti Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Wa alaikum assalam. A matsayina na sakatare na wannan foundation na Lamido, Lamido Foundation. Dalilin da ya sa muka ziyarci wannan asibiti saboda rana ce ta farin ciki. Muna so yadda mutanen da Allah ya subhanahu wa ta'ala ya bara lahiya da rayuwa suna gidajen suna shagulgulan biki muna so mu isko yan mu marasa lafiya da suke kwanci asibiti su ma mu nuna musu su ma suna da dama suna da yanci saboda su ma al'umman mu ne wanda muke jagoranta a wanga dalilin ne yasa wannan foundation ta da boys ta ɗauki nauyin ziyartar irin waɗannan wurare asibiti da wajen da yara suke a can remainder hub da yake nan ne muka zo wuri na ƙarshe muka samu damar zantawa da wannan tasha mai albarka to akalla mutum nawa ne kuka ba wannan tallafi kuma da midami ne kuka ba su to kamar yadda kowa yake zaune cikin gidan shi yana cin abinci mai kyau da lafiya kamar yadda kai ma ka testa sakatar na asibitin nan shi ma ya testa ya je abinci mai kyau ne kamar nama ne eh, naman shanu ne aka yanka aka soya aka dafa abinci mai rai da lafiya da kuma abun shi aka zo ana rarraba akalla na asibitin mun zo da take away guda ɗari wanda muka bi word ward by ward mata da maza muna raba musu marasa lafiya to a ina ne kuka samun wayannan kuɗaɗe ka samu bai yiwuwa a gudanar da irin wayannan program to ina ne kuke sosin din wannan kuɗi <laughs> eh, gaskiya ne dole za ka yi wa tambaya mm. wannan foundation din tana zaune da kanta ne idan ka lura za ka mu dun mu ne matasa muna da abubuwan da muke yi mai turo mai sisi muna tarawa a cikin asusun foundation dinmu muna yin wa'annan abubuwan tun kamin yau tun kamin yanzu saboda muna koyi da mai girma shu jagoran wannan tafiya manarba abdulmalik abubakar gajam manarba kwamishina na budget and planning na zamfara state to a dalilin haka mun ga yana irin abubuwan matsayin shi na matashi dan mu muna tare da shi tun kame a zo irin ga mai mai tare da shi an saba da irin abubuwan to yanzu kuma don ga lokaci yazo sai muka ci gaba da dorewa muna aiwatar da wannan abubuwan ko yana nan ko baya nan muna irin ga ayyuka alkhairi ba ma irin wannan wurare da yawa muna ziyarta wuraren da ya kamata abubuwan da ya kamata mu je mu tallafa da su muna ba mu tallafa sabulun wanka umman wanki da sauran abubuwa da to abu na kusa da ƙarshe wani kira za ka yi ga wayannan marasa lafiya da kuma majinyata wanda kuka ba wannan abinci da nama so alhamdulillah ni na yi farin ciki sosai da muka ga fuskokin majinyatan nan da masu da su marasa lafiyar da suke kwance sun ji daɗi saboda kusan ma mu ne mutanen da muka shigo muka raba musu irin wayannan kayayyakin na abinci sun yi addu'a sosai sun yi addu'a ga shi wannan bawa Allah da muke yin wannan abu da ya saboda shi sun yi addu'a gwamnatin jiha da kuma abubuwa da suka faɗa masu muhimmanci mun ji daɗi sosai ba abinda ba farin ciki za ka bajin ya ci yana tasowa yana muku godiya yana cewa Allah ya saka da alkhairi wannan yaro wannan kokari da yake yi ubangiji Allah ta Allah ya ƙara rika mashi ya ƙara zaidaita al'amuran shi tare da mai girma gwamnan wannan jiha to wannan abun ba abin da ya bani daɗi ga irin wannan mutane da muka ta jin views akan wannan abu da ake yi da kuma shi wannan bawa Allah da muke wannan ta saboda shi honorable a abubakar gajam da kuma mai girma gwamna ubangiji allah ta'ala ya kara ɗaukaka su allah ya kara tsayar da wannan gwamnati tasu allah ya shiga su ikon ci gaba da abubuwa alkhairi da suke yi a cikin wannan jiha wanda ba su lafiya da suke kwanci a nan ubangiji allah ya ba su lafiya da kuma da muke lahiya ubangiji allah shi fara ba mu ikon amfana da amfana da wannan lafiya da muke da ita allah shi ba mu zama lafiya a wannan jiha tamu da kuma ƙasa ba. kana ganin ba za a ce wannan siyasa ce ba a wannan ba siyasa ba ce saboda ayo ba ranar siyasa ba ce yau rana ce wadda aka keɓe wadda an ka ce ka yi ƙoƙari ka sa ɗan uwa ka sa ɗan uwanka farin ciki wanda ba shi da shi ko da a gidan yaron mutum yake ya kamata a kai masu ziyara su ma don su ma su gano suna da yanci su ba al'umma ne kamar yadda kowa yake walwala a cikin gidan su ma su zo abubuwan da muka ci a gidajen mu su ne muka kawo su ma mu ci tare da su ka lura akwai inda muka zauna ma muka ci tare da wasu suna jin daɗi ƙananan yara ba siyasa ba da lokacin siyasa daban yanzu kuma lokacin taimako al'umma ne kuma Allah ya ce a yi wannan abu to abin da Allah ya ce a yi ina ka siyasantar da shi a wannan gaba to da ƙarshe ne fatanka fata na shine ubangiji Allah ta'ala shi ba waɗannan marasa lafiya lafiya Allah shi barkar da kowa Allah shi mai da su gidajen su lafiya ba jin daɗi ba ne irin wannan rana a ce majinyaci yana kwance wasu al'umma suna can suna jin daɗin su to duk mumin yana ziyarta irin wannan wuraren dole zai ƙara jin imani yana ƙara kusanta shi a cikin zuciya dubu da haka ba shi jagoran mai ƙara ba mu ƙwarin gwiwa mu dinga tallafa mu irin waɗannan marasa lafiya da kuma wa'anda su sun gagare su zama saboda matsaloli da muka hama da su na bandit da wani ne ya ce duk mu ziyarci irin ga wuraren saboda mutane da wa'anda suke da bukatar taimako dinga taimaka musu ba mutanen da su Allah ya kore musu ko ba a ji ana ƙara musu wannan shi da fata na da ƙarshe wa'anda ma ba su Allah shi ba su ikon yin irin waɗannan abubuwa da muke na alkhairi sai koyi da jagoran mu honorable abokar abdulmari abubakar gajam honorable commissioner na budget and planning shi ne jagoran mu kuma shi ya koya mana irin wannan abubuwa Allah ubangi shi ƙara ɗaukaka kashi da to muna godiya asibitin farida general hospital a madadin kungiyar Lani Foundation Abubakar Abdulmalika Abubakar Gajam mun zo ne madadin gabatar da abinci ga marasa lahiya marasa lahiya don su amfana yau su rage radadin da ke cikin wannan sakata sallah shi da muka zo mu gabatar da shi aka muka fata insha Allah eh ma gabata insha Allah masha Allah a'udhu billahi ina muku sannu da zuwa sannan abu na biyu kuma muna godiya da wannan irin namijin kokari da kuka yi wanda yau rana ce wadda kamata a ce dukkanin musulmi yana cikin farin ciki wa'annan yan uwa da suke nan kwance wa'ansu ba su da yan uwa ba su da wasu inda za su taimaka musu to wannan ba karamin namijin kokari ba ne ba karamin tunani ba ne na ku zo ku bibi bayan allah da suke nan kwance ku taimaka musu domin dama wuri biyu ne zuwa uku wanda ana son koyo shi musulmi ya dinga ziyartar shi asibiti makabarta wayannan suna cikin muhimman wurare sannan sadda duka taimaka ma wani bawan allah ka sa mai farin ciki ga rayuwa da izinin lahi ta'ala kai ma za a farin ciki ga rayuwarka ba wai ko don siyasa ba ko ba siyasa yana da kyau a ce al'umma su yana haɓasa suna irin wannan taimako to duba da haka kuma shi gwargwado mun san shi lamido irin kokarin da yake yaro ne matashi wanda kuma yana kokari a cikin zamfara zance muku gaba ɗaya ba a cewa gusau zamfara gaba ɗaya inda za ka ba za ka ga gwargwado akwai irin kokarin da yake yi to muna godiya da kwaikwayo da kwafi da kuka yi daga shi wannan lamidin da kuka yi foundation nashi da fatar kuma allah ya kara muku kwarin gwiwa ya ba da ikon kara ci gaba da taimakawa a madadin hukumar asibiti muna godiya allah ya saka muku da alheri